يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن للرسول صلى الله عليه وسلم هاديا كاملا في شهر رمضان فلنكن من المهتدين به المتبعين له فالهداية في اتباعه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن تدعوه تهتدوا قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من أنواع العبادات وكان أجود الناس فيه يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص رمضان من الاجتهاد ما لا يخص غيره من الشهور وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤجل الفجر ويحض على ذلك وكان يحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره ويقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفدر رواه البخاري وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يفدر قبل أن يصلي وكان عنده وكان عند فدره يثني على الله ويرجوه فيقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى رواه الحاكم وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تعلو السائمة علامة السكينة وأمارات الوقار فكان fa عن الرفث والسخب والسباب وجواب الساب ويقول في ذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ سائم أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر إنه الغفور الرحيم الحمد لله وحده assalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da baya ga yayin wa musulmi mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da shari'a cikakkiya akan azumi na watan Ramadan ya koyar da mu yadda za mu yi shi ba abin da ya rage wanda bai koya mana ba saboda ka ba abin da ya rage mana sai mu zama masu neman koyi da shari'arsa masu bin sunnarsa a cikin wannan wata na Ramadan kamar yadda ake sami koyi da shi a cikin dukkanin al'amuranmu domin shari'a tana tabbata ne wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa in tudi'uhu tahtadu in dai kun bi shi to a nan ne za ku samu shari'a ibn al-qayyim Allah ya masa rahama cikin littafin zadul ma'ad yake cewa yana daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan shine yawaita nau'o'i na ibada ibadar ba kala ɗaya ke ba kowace yana yin ta yace sama ya kasance mai yawan kyauta yana yawaita kyauta cikin watan Ramadan yana yawan sadaka yana yawan kyautatawa ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa manzan allah sama ya kasance ya fi kowa kyauta ice lokacin da ya fi kyauta shine a watan ramadan yayin da mala'ika jibril ya zo suke yin muraja suke yin tukuri na alkur'ani mai girma ice a wannan lokaci an sama ya fi kyauta fiye da sakakkiyar iska wadanda taso kowa a nan sai ya same ta da babba da karami da masoyi da wanda ma baya sansa duk kowa sai ya samu da musulmi da wanda ke munafiki duk wannan abin sai ya shafe shi kai har kafirai ma tana shafa <clears throat> wanda suke almu'allafatu qulubuhum to saboda ka wannan ya kamata a ce mu dage a wannan watan Ramadan a ce kowa ya yi iya abin da zai iya kamar yadda malai ke gaya mana yan uwanmu da suke zaune a ƙasar ta saudiya kafin ramadan ya zo kowane talaka asusu ake yi a ringa ajiye abin da za a ci a ramadan ko kuma abin da za a ciyar da alhazai saboda ka abinci da ake ciyarwa da kayan buɗe baki duk wannan ba wai gwamnati take yi ba kawai mutane ne da masu kuɗi talaka kowa iya daidai ƙoƙarinsa. kowa iya ƙoƙarinsa idan ma ba watan ramadana ba ne wani mutumin da ya ga ba shi da kuɗi ba abin da zai yi zai zo cikin ka'aba ya ɗau kofi ya ɗebo ruwan zanzan ya zo ya tsaya idan wani mai dawafi ya gaji ya tsaya ya sha ya sha ya ci gaba da dawafinsa akwai masu yaka saboda suna son lallai sai sun yi aikin alkhairi ruwa kawai ga ruwan nan a ciki amma zai ɗauko a kofi kai ya zo ya kawo ma ko da kana dawafi za ka tsaya ka sha to saboda haka ana son yawan ciyarwa a ah, kamar yadda yan kwamiti na masallaci nan suke faɗa a shekarun baya kafin irin wannan kwarin zaga abin da za a ciyar da talakawa a masallaci komai ya taru abin da zai kai mu zuwa ƙarshen wata amma sai gashi har zuwa jiya abin da aka samu ɗan kaɗan ne ba zai wasu kwanaki ba to babu shakka akwai matsalar tattalin arziki da aka samu kai a ciki a ƙasa gaba ɗaya har mawadatan ma suna yin kuka to amma a wannan lokaci ne kuma ya kamata mutum ya dage ya fidda dukiyarsa ya yi juhudul mukil kana da kuɗi yan kaɗan ka fitar ka ci da dan uwanka sannan ciyarwa a lokacin da ake jin yunwa ake wahala kuɗi to tana da lada na musamman tana cikin sifa ta yan aljanna Allah ce au da amun fi yawmin zi masgaba ko mutum ya ciyar da abinci a kwanakin da ake yin yunwa to balle kuma a cikin watan Ramadan wanda idan ka ce da mai azumi Allah zai baka lada irin na wannan mai azumin kuma ba za a rage ladansa da komai ba ba za a rage ma ladanka ba ladansa cikakke kai ma naka cikakke in ka ce da mutum goma kana da ladan mutum goma saboda kowa ya dage ya ga cewa ya iya abin da zai iya ya dauna yin wasu muskinai ya dauna yin wasu almajirai mutum ya kasance cewa shi ta kansa yake yi wannan ba sifa ce ta mutanen kirki ba sifa ce ta munafukai a ce mutum al'amari ya taso ya daga shi in dai ya sha kowa ma ya je ya fada cikin wahala Allah ya sifanta munafikai da cewa wa da'ifatun qad ahammadhum anfusuhum akwai wasu mutane su kuma ta kansu ma kawai suke yi kowa ya mutu amma kashe annabi su ruwan su Allah kuma ya sifanta cewa ashihatan alaikum ashihatan alal khair masu tsananin rawa ne gare ku to wannan ba sifata ta mutanen kirki ba saboda kowa idan ya ga zai iya na kyauta da kuma wato ainihin sadaka akwai mutanen da su sadaka suke karba ko kuma da suke kyauta yan uwa da makusanta da makota wasu su je ka ba su kyauta ba ka ba su sadaka ba akwai kuma almajirai masu bukatar sadaka to kowane yana so a yawaita yin sa malam ke cewa sanar annabi sama ya kasance yana yawaita karatun alqur'ani mai girma tunda dama a wannan wata aka saukar da alqur'ani mai girma har wasu malaman ke cewa abin da ya sa ma Allah ya shiranta azumi dan ya zama tunanin mutum ya zama garai garai dan ya kanta alqur'ani mai girma ya gane shi saboda haka abubuwan da ake a wannan wata na tafsiri majalisan ilimi ba abu ne sabo ba sai mu dage mu ringa halatta muna ji a rediyo duk abin da zai hana mu wannan ya zama cewa mun ajiye shi gefe guda sannan annabi yana yawaita sallah yawan sallah sallolin nafila mu kuma sai mu dage ya zama sallolin farilla gaba daya a cikin jam'i inda kana jami'i kawai to yanzu ka dage ya zama cewa kabbara farko a ramadan kullum kana samun ta ya zama kana yin sunanin rawatib kafin azhar bayan azhar kafin lasar bayan magariba ya zama kana yin su wanda ma baya walhada yanzu ya fara yi wannan ba laifi bane sannan ga kuma tarawi wanda idan mutum ya yi ta imanin wata ta bala zai gafarta masa zunubansa zai gabata sannan sama yana yawan ta ambatan Allah yana yawan ta ambatan Allah banda karatun alqurani yana yawan tasbihi yana yawan zikiri sannan ba wannan ba dungurungun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikaf a goma ƙarshe na watan ramadan gaba ɗaya ma aji al'amuran duniya mutum ya je ya tare a masallaci don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sama ya kasance na yi matansa ma sun yi wato ainihin tare da shi saboda sunna ce da jama'a da yawa sun kaurace mata wasu kuma suna yi amma sun mai ta wasa sai a jami'a da wajen hira ko abin yayi ko kuma dan za a kawo abincin kyauta a wasu wurare mutum ya je ya tare a za a yi ta hayaniya har zuwa kafa kwamitin na kwato yancin masu itikafi ana ana so ta da hanya to wannan duk ba daidai bane in mutum ya shiga ibada ya je yi sai ne masallacin da ba a ma san shi ba ba wanda ya san shi ya tafi can kuma a dinga kawo masa abincinsa daga gida wannan shine yafi ina cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai yana keɓe Ramadan da kokarin da baya yi ba a watan Ramadan ba to sabanin mutanenmu mu A an dauki watan ramadan da yawa daga cikin mutane sun dauka watan bacci ne idan ka je masallaci an bashi a bude za ga wani tun safe har azhar yana bacci da azhar zuwa la'asar su ma wasu na bacci bayan la'asar zuwa magariba wasu na yin bacci ana ma tafsir ana karatu wani na bacci to duk wannan ba daidai bane watan ramadan ba wata ne na kiuya da kasala da kin yin aikin alkhairi ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin watan ramadan ba sahabbai suna zaune ce musu daga cikin ku yau wane ne ya je wa yake yin azumi sai na ce ni ina yin azumi yau waye ya ciyar da muskini? sai ce ni ina yi yau wane ne ya je ya dubo mara lafiya ya kuma daga ce ni yau yau na yi wane ne yau ya je janaza sai na daga hannu ce di yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to dan mutumin da ya hada waɗannan abubuwa guda hudu a rana ɗaya Allah sai ya sashi aljanna wannan hadisi muslim ya rawaito shi to kaga idan an samu wannan ba a ramadan ba a shi a cikin watan ramadan shi za a fi samu kada wani mutum ya rasu ka ce ai ni azumi nake jiya akwai rana ba zan samu damar zuwa ba kai ya kai kasala ba da wani uzuri ba za ka yi asarar lada mai tarin yawa sai mutum ya dage hada wayannan abubuwan guda hudu a ce a rana daya mutuwa ce ba a neman ta ba a santa ita ma rashin lafiya ba a santa amma Allah ya kawo wani ya rasu sai ka dace ka ciyar da miskini ka je ka dubo mara lafiya ba za ka rasa wannan ka dace cewa ka hada wannan kai kuma ka yi a watan Ramadan ka ga kai ma abin da Allah subhanahu wataala zai maka saboda ga an yi futuhat na addinin musulunci a watan Ramadan yakin Badar a watan Ramadan akai bude maka a watan Ramadan bude a ah, Andalus a watan Ramadan abubuwa da yawa an karya ta tar a watan ramadan sadaka watan ramadan ba watan bacci ne ba akwai hadisin karya da yake cewa nawmu sa'im ibada baccin mai azumi ibada ne wannan hadisin karya ne hadisin maudu' malamai sun ce hadisi na karya saboda ka mai azumi ya dace ya ringa yin nau'o'in ibada kamar yadda annabi sama yake yi sannan yana cikin shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaggauta buɗe baki yana kuma kwaɗaitarwa kan a gaggauta bude baki yana kuma cewa a yi sahur yana kwaɗaitarwa a kansa yana kuma cewa a jinkirta sahur yana cewa la ya zalun nasu bi khairu ma ajjalul fitr mutane ba za su rabu da alkhairi ba matuƙa suna gaggauta bude baki saboda haka daga rana ta fadi daga ladan ya kiran sallah ana so ka ɗauko abinci ka ci ana so ka ci da dabino mai laushi in ba a samu ba sai mai tauri to sai ka ci mai taurin babu laifi wanda ya sha wahala wanda ya bushe sai ya zama dubina in ka sami mai laushi shi ake so sannan ana so mutum ya addu'a wajen buɗe bakinsa <clears throat> mutum ya ce baya buɗe baki sai bayan an yi sallar isha wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma Allah ba zai ƙara masa lada ba ana so mana cewa idza aqbalu layl idza aqbalu layl min hauna wa dabarar haru min hauna faqad afdara sa'im in dare ya bullo ta rana ta ba da baya ta nan to mai azumi ya sha azumi ko ya ci abinci ko bai ci ba lada ya kare saboda kwandama da an kiran sallah ka ci abinci ka sha ruwa ka yi addu'a domin ka samu lada shi kuwa sahur ana so ka jinkirta shi ka jinkirta sai can karshen dare ka ci koda ba abu ne mai nauyi ba shi kuma ana son wannan <clears throat> shi sahur abu ne wanda yake mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a yayin da zai yi buɗe baki yana cewa zahaba zama wa btallatil uruq wa thabata al-ajr insha Allah zahaba zama wa btallatil uruq wa thabata al-ajr insha Allah ta'ala zahaba zama'u wa btallatil uruq wa thabata al-ajr insha Allah in ka duba hisnul muslim akwai wannan da kamata kowa ya hada ce ba ta da yawa jimla ce guda uku kawai ka haddace ka ringa yin ta kuma ka yi addu'a alkhairi ta duniya da lahira a yayin buɗe baki <clears throat> annabi sama ya kasance yana so mai azumi ya kasance a cikin nutsuwa da alamomi na nutsuwa kada ce dan mutum yana jin yunwa da kishirwa kuma ya zama kullum a fusace a cikin fada kamar yadda yan boko suke cewa a hunger man is, is, a, a, man is angry man to mai azumi ba haka ba ne. sai ya zama mai nutsuwa mai nutsuwa a cikin wato ainihin nutsuwa da kamala muslim ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ranar azumin ɗayanku ta zo fala ya kada ya ringa yin surutu na banza wala yafsuk kada ya ringa yin fasikanci kada kuma ya ringa yin hayaniya ko a kasuwa ce ni sai na rama ana kwalla kar ana hayaniya wane ana kwalla da kai dake a tashoshi da kasuwanni ai ta hayaniya ana kawo abu ballantana kuma a ringa buga wani abu ya knock out irin ɗabi'a arna mutane suna zaune a ji pass pass a unguwar musulmi haka kawai dan ma an samu zaman lafiya ko da an ji haka ai tsorata ake yi amma da ke an samu zaman lafiya bana kuma shine godiya da zai Allah kenan to wannan haramun ne a ce mai azumi yana yin wannan ko da bayan an sha ruwa wannan ba daidai bane ana sama ya hana mutum ya yi zance marar amfani ya hana ya yi hayaniya balle abin da zai cika wa mutane da yawa kunne ana sama ke cewa fa sabahu ahad idan ma wani mutum ya zage ka au shatama ko ya zage ka wannan shakkun rawi ne duk ɗaya ne kuli in nimru umsaim ka ce masa ni azumi nake yi azumi nake ba za ka rama ba idan ba a watan ramadan ba ne ya halatta idan wani mutumin ya zage ka karama ya mare ka karama amma a wata na ramadan abin da ake so ka yi hakuri ka cewa kai mai azumi ne ka kyale shi ya je ya ɗauke alhakin gaba ɗaya kai kana ririta azuminka kana ririta ladan azuminka idan an hana idan wani ya zage ka karama to ya kuma kai ka zage shi ka kai ba za ma ka fara zagi ba balle a zo a shari'a balle a zo ana fada balle a zo ana doke doke a cikin watan na ramadan saboda ka mutumin da yake yin azumi kaffa kaffa yake yi da abin da zai zo ya lalata masa azumin sa to idan aka ce yayin wa musulmi annabi sallama ya hana a zagi wani ko idan an zagi mutum ya rama to ballantana kuma abubuwa da suke na haramu a ce mutum shi kuma ya sa jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da kalmomi marasa amfani a cikin watan ramadan ko a ce da ramadan ya je ya sa karta a gaba ko ya je ya sa wasu fina-finai marasa kyau zai wuni yana kallon su mu sani cewa Allah yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima Allah yana so ya karbi tuban mu mu shiga aljanna ya gafarta mana a wannan wata mai alfarma shi kuma shaidan zai shirya wa waliyansa cewa su fito da abubuwa za a yi kaɗe-kaɗe za a yi raye-raye za a yi fina-finai kala-kala a yi ta talla abubuwan da ya zo su sace wa mutum ladansa ya zama cewa yana azumin amma kuma zuciyarsa ba ta azumi idansa ba ya yi kunnensa ba ya yi yana jin abin da Allah ya haramta yana kallon abin da Allah ya haramta shi kuma cewa duk mutumin da azuminsa bai hana shi faɗar zurba to Allah ba shi da bukatar mai bar ci ya bar sha to dole sai an yi taka tsantsan duk wani abu da ka san ba lada za ka samu ba ba dukiya za ka samu ta halali ba to ya zama cewa an jingine shi a yi sallama da shi a ajiye shi kuma ko da ma bayan ramadan ya wuce a ce an ajiye shi gaba yake kenan ana so lallai musulmi ya zama mai dabara mai wayo ko dai abin da za ka samu lada ko abin da za ka samu halak yadda za ka ji daɗin ibadarka Allah ya sifanta mumini na ga cewa wallazina hum anil lagawi mu'ridun sai duk wani abu da ba shi da amfani ba ruwansu da shi wa idza sami'u lagawa a'radu anhu idan sun ji wani abu da ba shi da amfani ana yi ba za su tsaya kallo ba je a tare haka ana kallo wani mutum ya zo yana yin tsafi yana yin dabo yana wani abun mamaki yana rufa ido jama'a kawai sai a taro ana kallo to wannan ba daidai bane duk abin da bashi da kyau a watan ramadan kamata ya mutum ya jingine shi ya ajiye shi lantana kuma abubuwan da suke haramun ne sannan mu sani cewa yayin wa musulmi mutum ya dage ya ringa yin sahur da halak yana buɗe baki da halak a tantance hanyoyin neman abinci kada mutum ya ringa tsammanin cewa idan ya ci halak ko ya ci haram duk ɗaya ne kada ya taɓa tsammanin haka kowanne akwai tasirin da zai a jikinsa halak in ta shiga jikinsa za ta yi tasiri a wajen gabobinsa wajen ayyuka na ibada da ayyukan alkhairi ita ma haramun in ta shiga to akwai abubuwan da za su jawo mana asara da ƙiuya da kasala da ƙin yin aikin alkhairi kada ka taba tsammanin cewa za su shiga su fito kamar iri ɗaya ne ba za su taba zama daidai ba da halak da haram sadaka mutum ya cewa ya nisanci haramun a cikin wannan wata na ramadan da kuma bayan ma ramadan din in ya fara tarbiyyar aka samu tarbiyyar sai kuma a wuce har zuwa bayan ramadan ba shi ba abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta to muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah ya mana rahama Allah ya kai mu wannan wata na ramadan Allah ya samu cikin yantattun baya a cikin wannan watan Ramadan Allah ya ba mu damuna mai albarka dukkanin matsi da ake ce Allah ya kawo dauki duk inda ake fama da yaƙi yaƙi da tashin hankali da yaƙi ga garuwa musulmi Allah ya ba su zaman lafiya Allah Allah Allah ya sa ruwan sanyi akan alamuran. Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya dauka musulunci da musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصر مجاهدينا وفك أسرانا يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله وقوموا إذا الله